وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيار قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 25 ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da da ashirin biyar don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya masa rahama wanda aka fi sani da masallacin miyacci a nan cikin fadar jihar gombe a kuma nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura ta mai albarka suratul ankabuti kuma mun kwana a nambar aya ta hamsin da biyu za mu tage kan nambar aya ta hamsin da uku insha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yastajilunaka bil azabi kuma suna masu gaggautowa da azaba suna masu cewa a gaggauto musu da azaba walaula ajalun musamma Allah ce ba dan wani lokaci da wani ajali da muka sanya ba cewa sai idan wannan lokacin yayi sannan za mu musu azaba la ja'ahumul azabu Allah ce wallahi da azaba ta zo musu wala yannahum bagatatan kuma wallahi da ta zo musu bagatatan wa hum la yash'uruna ba tare da sun ankara ba ba tare da sun sani ba wani yana daga cikin taurin kai da ainihin wato jiji da kai da isa da nuna kangara da fanɗara irin ta kafirai musamman na da can da kuma na zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa sukan cewa annabawa su gaggauto musu da azaba din yasa a wani guri yace wa idqalu allahumma in kana hadha huwa alhaq ya ce wa iz allahumma ka tuna lokacin da suke cewa ya Allah har addu'a suke yi in kana hadha huwa alhaq min indika in har da gaske wannan addinin gaskiya ne daga gurinka wannan manzon gaskiya ne daga gurinka wannan qur'anin gaskiya ne daga gurinka fa amtir alaina hijaratan min as-sama Allah kai mana ruwan duwatsu na azaba daga sama ka ji wa ganganci mana ganganci in ba ganganci irin na kafiri ba maimakon ka sai idan gaskiya ne wannan addinin in abin da aka zo jiki gaskiya ne Allah ya baka ikon ganewa ka bi gaskiya tun da dama gaskiyar kake nema ai inda ka makalewa ma gani kake kamar nan gaskiyar take yasa kake tafiya a kai ko ba haka bane to kaga kenan in ba gaskiya bane to Allah ya nuna ma ina gaskiya take wannan shine kana neman gaskiya kana son zaman lafiya amma ka ce idan abin nan gaskiya ne in addinin gaskiya ne in ƙur'anin gaskiya ne in manzon nan gaskiya ne amtir alaina hijaratan minas sama Allah ka yi mana ruwan duwatsun azaba daga sama ya Allah karka amsa wannan addu'a akan mu ya Allah Allah mu ka yi mana ruwan rahama daga sama Allah mu mun gaskata manzanka mun gaskata ƙur'aninka mun gaskata annabinka Allah ka yi mana ruwan rahama daga sararin samaniya ka mana rahama duniyar mu da lahirar mu ina fata an gani. a wi'tina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba wacce take mai raɗaɗi to kaga wannan ganganci ne Allah ya tsare mu daga aikin ganganci Allah ce na bil azabi suna masu gaggauto da azaba suna cewa ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina ai azaba ta riga ta kare tunda mutum ya kafircewa Allah ma'ana daga lokacin da ka zama kafiri to kuma wacce azaba kake jira ai ko ka faɗa ko kar ka faɗa ko ka yi addu'ar azuwan azaba ko kar ka yi azaba ta riga ta samu mutum matukar ya kafurce wa Allah yasa sai Allah ya ce wa inna jahannama lalle ita wutar jahannama la muhitatun me kewayewa ne bil kafirina ga kafirai ma'ana ba za su iya guje mata ba ba za su iya kauce mata ba ba za su iya kangare mata ko fanɗare mata ba wallahi in ta taso sai ta same su in ji Allah na fata an gane magana وإن جهنم للي وتر جهنم لمحيطة بالكافرين للي تنا كي وي وذات كي وي كافري أتكين سورة الطور على رما الله يوم يوم يدعون إلى إلى نار جهنم نعم Allah ya ce yau mai yi da'una ila nari jahannama da'a ranar da za a kira su za a ɗauko su za a kawo su zuwa ga wutar jahannama kira za a yi musu kira a ce halumma ilal azabi. ku taho zuwa ga azabar Allah Allah ka tsare mu daga wannan mummunan kira ya Allah Allah ka sa mu kiran da za a yi mana kira ne na mu zo mu kwankwaɗi rahamar ka ya Allah yau mai yi da'una ila nari jahannama da'a Allah ya ce ranar da za a kwara musu kira za a kwarma musu kira zuwa ga wutar jahannama asalin kira ya ce hadhihi narul lati kuntum biha tukazzibuna wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa cewa ba za ta zo ba har ma kuna cewa a gaggauto muku da ta a duniya to wannan gata a fasihirun haza yanzu wannan ma sihiri ne am antum la tubsiruna ko kuma dai ba kwa gani ne ma'ana yanzu duk abin da kuke faɗa annabi in yi wa'azi ku ce matsafi ne in yi magana ku ce matsafi ne in yi jawo aya ku ce tsafi ne in yi zo da mu'ujiza ku ce tsafi ne to yanzu ga ku a wutar jahannama a fa na haza wannan din ma sihiri ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu daga kan wa Allah ma'ana ana musu tambaya ta tawbihi tambaya da za ta sa su ƙara jin haushi da bakin ciki da takaici sun karyata gaskiya sun ƙi su yi aiki da ita yanzu ga shi abin da ake faɗa musu zai same su in ba su gaskata ba ya same su sai Allah tambaye su to dama in muku wa'azi ku sai ai wannan manzon sihiri ne ya zo da shi tsafi zo da shi to yanzu wannan azabar ma tsafi ce am antum la tubsiruna ko dai ba ku gani alhalin kuma da idanun su gurugu suna kallon komai amma Allah ya tambaye su ba ku gani ne Allah ka tsare mu sai Allah ya ce musu islauha ku shiga cikin ta ku bararrabe a cikinta ku ainihin wato wataya a cikin wutar jahannama fasbiru ku yi haƙuri da azabar Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tasbiru ko ma ba za ku yi haƙuri ba oho da ku yi haƙuri da kar ku yi haƙuri azaba dai ta tabbata a gare ku Allah ka tsare mu daga azaba sawa'un alaikum wannan daidai ne akan ku ko ku haƙura ku ci gaba da ɗanɗanar mugunyar azaba ko kar ku haƙura ku ci gaba da ɗanɗanar mugunyar azaba ko ku yi kuka ko ku yi ihu ko ku yi ta tsalle kuna faɗuwa duk abin da za ku yi Allah ya ce sawa'un alaikum daidai ne akan ku dan wuta ya shiga uku Allah ka tsare mu daga azabar wuta ma dan wuta ya shiga uku Allah ya ce ku shiga cikin ta ku baje a cikin ta ku yi ku yi duk wadatar da za ku yi a cikin ta isbiru ku yi haƙuri aula tasbiru ko ma kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum daidai ne a ku wallahi dan adam ya amfani da damar da Allah ya bashi wajen kaucewa azabar wuta domin azabar inna azaba aka na garama in kana neman masifa da bala'i da tashin hankali ka samu ta jahannama inna jahannama kanan mirfada na ma'aba la bisina fiha ba, la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa gasaka Allah yake jaza'an wifaka lalle wasu ta jahannama ta zama madakatar kafirai kanat mirfada ita ce madakatar kafirai inda za a tsaye da su kenan littage na ma'aba ga masu ɗagawa da nuna isa kuwa ita ce makoma Allah ce labisi na fiha a haka ba za su zauna a cikinta zamunna bayan zamunna lokuta bayan lokuta a haka jam'i ne na hukuk hukuk shi ne zamani century ma'ana za su zauna zamunna bayan zamunna kuma ba za su kare ba kwanakin ba zai kare ba shekarun ba za su kare ba watannin ba za su kare ba labisi na fiha a ba Allah ce la yazuquna fiha bardan wala sharaba ko ba za su ɗanɗani sanyi na jin daɗi a cikinta ba wala sharaban ko kuma wani abin sha mai daɗi babu a cikin wutar jahannama illa hamiman Allah ce sai ruwan zafi tafashashe wa gasfaqa da kuma ainihin wato ruwan diwa Allah ka sauke Allah ka yayi Allah ka tsare mu daga azaba na fi ahqa ba la yuzuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa gasfaqa sai Allah ce jaza'an wifaqa sakamako ne daidai da aikinsu da haka idan kai aikin kirki Allah zai haɗa ka da rahama Allah ka haɗa mu da rahamarka in mutum ya aikin banza zai gamu da azaba Allah ka tsare mu daga azaba aikin kirki kuma ga sunan a fili ka je ka ɗauki wanda ya maka ka ci gaba ka dage a kansa ka tabbatar da cewa duk abin da Allah ya wajabta ma baka wasa da shi ka kuma tabbatar da cewa duk haƙƙin ɗan adam baka zake masa baka cutar kowa ta yadda za a je lahira Allah ya tsaye ka da haƙƙin wani sannan ka tabbatar Allah ka ba shi haƙƙi na bauta masa ba tare da ka haɗa shi da kowa ba sannan ka tabbatar ka ba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa na biyayya to in ka samu waɗannan abubuwan guda hudu to da izinin Allah ko da na sauran na baka tsaya a kan su sosai ba in Allah da wani za su hayar da kai haƙƙin Allah haƙƙin al'umma haƙƙin manzon Allah sa'annan kuma kula da al'amarin ibadar da Allah ya wajabta maka kar kai wasa da shi to an ka samu waɗannan abubuwan guda hudu da izinin Allah ka haye Allah ka haye da mu gabaki daya da aka yake cewa islauha ku tigeta fasbiru ku ya hakuri aw la tasbiru ko ma karku hakura sawa'un alaikum daidai ne akan ku Allah ce inna ma tudzauna ma kuntum ta'maluna sani dai cewa ana saka muku ne gwargwadon abin da kuka aikata ana sakan ya muku ne abin da kuka aikata Allah ka tsare mu da aka yace yasta'alunaka yasta'dilunaka bil azabi suna gaggauto maka da azaba suna cewa a gaggauto musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina lalle wutar jahannama mai kewayayewa ne ga kafirai sai Allah ya ce yawma yaga shahumul azabu min fawqihim ranar da azaba za ta lullube su ta saman su inna lillahi wa inna ilaihi raji yadda wannan dakin din ya mana rufi idan da za a iya buga misali to haka azaba za ta yi musu rufi mala azaba za ta yi wa kafirai rufi ta kewaye su ta lullube su ta sama gare su yasa a wani guri yace lahum min jahannama mihadun Allah ya ce lahum min jahannama mihadun suna da kimfuda ta wutar jahannama suna da abin da zai lullube su ta wutar jahannama wa min fawqihim gawash ga kuma ainihin wato gawash garwashi ko kuma ka ce rubanyar azaba irin na narko wanda shi ma zai zai lullube su Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan cewa sai ya same su idan kiyama ta tashi Allah ka tsare mu daga lullubewar azaba ya ibadi Allah ya ce lahum min fawqihim menene zulalun wa min tahtihim zulal zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun minan nari Allah ya ce ta sama gare su suna da wuta ta musu inuwa ina ma'anar inuwa shine ta lullube su abinda ake nufi da inuwa anan shine ta lullube su ba ma a ganin su wutar ce gaba ɗaya tsagwaranta wa min tahtihim haka ta karkashin su ma Allah ce zalika yukhawwifu bihi ibadahu yukhawwifu Allahu bihi ibadahu wannan ne fa abin da Allah yake tsoratar da bayinsa da shi cewa kar su aikata barna za su gamu da irin wannan azaba ya ibadi fattaqun Allah ya ce ya ku bayina ku ji tsoro na Allah ka kara mana jin tsoronka to yine yake cewa inna ma tun zauna ma kuntum ta'maluna sanadi dai ana saka ya muku dai gwargwadon abin da kuka aikata nan sai ce me anaram na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ibadiyar na amanu ya ku bayina wanda kuka yi imani Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu cikin wannan kira da Allah madaukakin sarki yake yi Allah ka sa muna cikin bayansa wanda muka yi imani da shi muka yarda da shi a matsayin sa na ubangiji abun bauta ya ibadiyar na amanu ya ku bayina wanda kuka yi imani inna ardi wasi'atun lallai ƙasa ta yalwatacciya ne fa iyaya fa abudun dan haka ku bauta mun ni kadai malamai suka ce wannan ɗaya ne daga cikin ayoyin da suka nuna ƙanshin yin hijira kafin a yi hijira ɗin yasa wannan kuma aya tana daga cikin ayoyin da suka nuna cewa lalle wannan sura makiyya ina fata an fahimta domin ita ne aya tana daga cikin ayoyin da suka umarta annabi sallallahu alaihi wasallama ko suka fara hinshina mar da shi da sahabbai kan cewa za su yi hijira zuwa garin Madina ina fata an fahimta an fara takura su an fara kuntata su an fara dukan su an fara zagin su da hantarar su sai Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina wanda kuka yi imani inna ardi wasi'atun kasata tana da yalwa tana da fadi fa ya fa'budun dan haka ni kadai za ku bautawa ma'ana in an takura ku anan to ai kasar tana da fadi ku tashi ku tafi can ku je ku bauta mu ina fata an gani in an hana ku sakat anan ku tashi ku je can ku je ku bauta mu ni abin da na turo ku ne bauta ba wai shantakewa da rankwalewa da morewa da kuma shantakewa da watayawa ba da haka ku tashi ku bar nan wannan kasar ko wannan garin ku je inda za a bar ku ku sakata ku wala ku yi bautar Allah na fata an gane wannan sai yake nuna ashe babban assignment din da Allah ya turo mu da ni da kai shine mu bauta masa duk abin da zai sha makanta tsakanin mu da bautarsa ku ba mu iya rabuwa da shi wannan abin garin mu ne wannan abin iyayen mu ne wannan abin kannan mu ne yayin mu ne rumfar kasuwar mu ne gidajenmu ne ko menene in dai zai sha makanta tsakaninmu da bautar Allah to za mu iya watsar da shi mu je mu bauta wa Allah yasa yake wa annabi Muhammadu ya ku bayina da kuka yi imani da hi da sahabbai cewa inna ardi atun kasa ta yalwace ce fa iyaya fa'buduna ni kadai za ku bauta fa iyaya fa'budu sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa malamai suka ce wannan ta zo ne yayin da kafirai suke fatan mutuwa wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa saboda annabi ya zo da addini ana tabinsa ana ta shiga addinin Allah abubuwa na tafiya yadda ya kamata sai suka koma suna ainihin wato fatan annabi Muhammadu ya rasu sai Allah ya ce kullu nafsi za'iqatul maut to ai ba kai kadai ba su ma za su mutu don kowa sai mun ɗanɗana masa mutuwa wa ma ja'alna li ahadin li basharin jazakum Allah na'am Allah yake jama'a wa ma an na libasharin min qablikal khuld ba mu sanya wani ɗan adam bayan kai ko kafin kai cewa zai dawwama ba a fa yanzu idan ka mutu fahumul khalidun su za su dawwama ne sai sake cewa me Mm. wa mal hayatud da Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sanya wani dan adam kafin ka cewa zai dawwama ba a wannan duniya afa in mitta fahumul khaliduna shin in kai ka mutu su za su dawwama ne sai Allah ya sake cewa kullu nafsin za'iqatul maut mm wa ilaina Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna ko muna jarrabar ku da alheri da sharri a matsayin jarabawa a matsayin fitina kuma ilaina turja'una ko sannan kuma gare mu ne za a mai da ku baki daya dan haka dai duk wanda ya kike fatan ya mutu yau ai kai ma za ka bi shi idan ya mutu haka duk wanda ka kashe kai ma za ka bi shi Mm. Allah ya ce ka mayyitun kai zaka mutu ya kai annabi Muhammadu wa innahum mayyituna kuma su ma za su mutu thumma innakum to kai in ka mutu magana ta kare ka huta ka koma zuwa ga rahamar Allah amma su ne akwai matsala na fata an fahimci magana yawwa thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimuna ku kuma a gaban ubangijin ku za ku tashi kuna husuma da juna wane ya cutu wane wane ya zalunci wane amma shi annabi idan ya mutu ya huta amma mutuwa dole ɗaya ce kowa zai mutu wallahi wani mawaƙi yana cewa tamanna unasun an amuta wa in amut fa zaka sabilun lastu fi habi aw hadi yace tamanna unasun wasu mutane sun yi fatan an amuta na mutu wa in amut ko da na mutu fatilka sabilun yace to fa wannan mutuwar fa hanya ce lastu fi hadi au hadi ba hanya ce da zan bi ta ne kadai ba titi ne wanda kowa sai ya biyo kansa wallahi kowa sai motarsa ta yi boris akan wannan titin ina fata an gane saboda haka ko yi fatan na mutu ko yi fatan na zauna oho in na mutu ma za ka mutu in ka mutu ma zan mutu don haka kawai kowa ya gyara aikin sa ne babbar mafita shine ta kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa thumma ilaina turja'una sa'annan gare ni za a ainihin wato mai da ku zuwa gare mu za a mai da ku sai Allah ya ce na amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi aikin kirki suka yi imani lanubawwi annahum min aljannati ghurafa za mu zaunar da su a cikin aljanna wasu faluka wasu manya-manyan ɗakuna ka yadda annabi muhammadu ma ya siffanta ɗakuna ya ce yura zahiru hamin batsiniha wa batsiniha min zahiriha ta ciki ana gano waje ta waje ana gano ciki wasu gidaje ne na gilas mala ga AC a ciki ga zadi a ciki ga kayan daɗi ga abinci ga komai yura zahiru hamin batini hawa batini hamin zahiri lahum ma yasha'una fi duk abin da suke bukata a cikin aljannar muna da shi zamu ba su waladaina mazidun kuma za mu ƙara musu abin da ba su ma suka nema ba abin da ba su nema ba ma Allah ce za mu ba su abin da suke da kuma Allah maɗaukacin sarki ce za mu ƙara musu a kayi na fata an fahimci magana shi ne ke cewa ta jirimin ta haƙi hal anharu abin nan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha za su dawwama a cikinta Allah ya ce ni'ima ajrul amilina ma dalla da ladan wanda suka aikata ma dalla da ladan masu aiki shi yasa saiwa da aka yi Allah madaukakin sarki zai ba mu aljanna ba don aikinmu ba to amma kuma duk da haka ana so ka yi aiki din amma kana yin aikin kana ji a ranka cewa ba wannan aikin ne zai sa ka samu aljannar ba yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace ya ku jama'a ku sani babu wanda aikin sa bai tsiratar da shi sahabbai suka ce hatta an ce ya rasulallah hadda kai ya manzon Allah yace hatta ana hadda ni illa an yatagammada ni Allahu bi rahmatin minhu sai idan Allah ya lullube da rahamarsa amma yawan aiki na ba shi zai kai ni aljanna ba to idan annabi Muhammadu jama'a wanda yana yin nafila har kafarsa tana kumbura yana yin azumin misali ma'ana yayi yau gobe ma yayi jibi yayi ba tare da ya sha ruwa ba sai ya sati biyu annabi Muhammadu bai sha ruwa ba bai yi suhur ba saboda tsabar kusanci ga Allah zai iya yin nafil bile har sai kafarsa ta kumbura ba tare da ya zauna hutawa ba yana yin ibada yana sallah yana kyauta yana sadaka tare da haka yawan aikin sahi da kansa yace ba zai kai shi aljanna ba sai dai rahamar Allah to ina ni da kai kaga dole mu dage kenan wallahi ya zama mana wajibi mu dage in dai annabi Muhammadu ba yawan aikin sa ne zai kai shi aljanna ba rahamar Allah ce to ni da kai dole mu shafa kanmu ruwa haka ne ko ba haka ba Allah ya shirye da mu da haka yace sai dai idan rahamar Allah ta lullube ni khalidina fiha za su dawama a cikin ta ni'ma ajrul amilina ma dalla da ladan masu aikatawa sai Allah ya ce allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaluna sune waɗanda suka yi hakuri kuma suka dogara ga ubangijinsu kamar ka tambaya cewa su waye ne masu imani da aiki na gari wanda za a zaunar da su a cikin wasu manyan faluka a cikin aljanna din nan wanda koramu suke gudana a karkashin ta kamar ka tambayi su waye sai Allah ya ce allazina sabaru na farko dai su ne waɗanda suka yi hakuri hakurin nan akan ainihin wato balamai suka ce haƙuri manya-manya guda hudu ne zuwa zuwa abun nan zuwa zuwa biyar na farko asabru ala ta'atillah kai haƙuri ka ba Allah duk wannan ibada da kaga ake yi in baka yi haƙuri ba wallahi ba za ka iya ba sai an sha ruwa ka bararrabe kana shan iska sai ka ji ladan ya kwala irin sallar isha in ba tsantsar imani ba sai ka daka tsuka ka ce yanzu har isha ta yi ka ake imani da haka sai ka ce alhamdulillah an kira sallar isha bari mu tashi sai ka tashi dole sai ka yi haƙuri ka yi haƙuri da ubangijinka haka aka gaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka dole sai ka yi haƙuri wajen da'a haƙuri na biyu shine haƙuri akan saban Allah duk wanda ka gaya bar sabo zuciyarsa tana so shedan yana ziga shi amma haƙuri yayi haƙura ko ba haka bane shine mawaki yake cewa aiki na sabo ba tilas bane haƙuri ake yi a zamna lafiya shi aiki na sabo ba dole ne, hakuri ake a zauna lafiya ba tare da an aikata ba amma idan ka ce za ka wa duk abin da zuciyarka take so to lallai kuwa za ka kwana ciki domin ba za ka iya haƙuri da sabon Allah ba kuma sannan za ka afka cikin azaba an gane magana da ke ko haƙuri na uku suka ce haƙuri idan an cutar da kai a cikin addinin Allah an gane magana da ke ko kana cikin addini kafirai su zage ka ayi maganganu marasa daɗi ayi kaza ayi kaza sai kai haƙuri ka danna zuciyarka to wannan zai taimaka ma wajen samun rahamar ubangiji haƙuri a kan bin Allah Ka haƙuri a kan bin manzan Allah Ka yi haƙuri ana cutar da kai a cikin addinin Allah na fata an gani hmm. yace ya kai ɗana ka tsaye da sallah kai umarni da mai kyau ka hana mummuna sannan kai hakuri akan abin da zai biyo baya wasu bir alama a asabaka kai hakuri in dai za ka yi waɗannan abubuwan na ibada to sai an cutar da kai amma kai hakuri ina fata an fahimta inna zalika min azumin umur wannan yana daga cikin abubuwa da ake so mutum ya ba da azama a kansu ba a so yi rauni ko ka ja da baya ko ka ainihin wato kauce daga wannan tafarki ka tabbatar da cewa ka tsaya akan haka saboda haka hakuri nau'i uku ne kamar yadda malamai suka faɗa ko nau'i hudu to shine yake cewa allazina sabaru sune wanda suka yi hakuri wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suka dogara ga Allah a dogaro ga Allah bai hana a fita nema ku kalli tsuntsu sai yasa annabi yace law tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqa at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro ga Allah Allah ya ce manzo Allah ya ce da Allah ya azurta ku kamar yadda ya azurta tsuntsu tsuntsu za ta wayi gari ba komai a cikin kotanta amma za ta dawo cikin gidanta cikin kwansanta da ainihin wato abinci a cikin kotanta me ya dawo haka hakuri ta yi tawakkali ga Allah ta in ta dawo din nan haka za ta kwanta ba komai haka za ta tashi da asuba na fata an fahimci magana ta fita to akwai abubuwa guda biyu da ake so ka dogara da shi ko kuma ka tsaya a kansa sai ka dogara ga Allah na farko shine ka dogara Allah ne mai bayarwa na biyu ka kuma menene yi sammakon nema ka je ka nema yasa idan ka lura za a ga tsuntsu ta fi kowa sammako saboda ta dogara Allah ne ke bayarwa amma bata shanta ke ba sai ta buga sammako yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a ya yace Allahumma barik li ummati fi bukhuriha Allah ka sanya albarka a sammakon al'ummata duk mutumin da dan kasuwa ne ko kuma ma'aikacin gwamnati ne ko dan kwangila ne ko kuma wani wanda yake harkar kwadago ne sai zama yana da sammakon fita nema to da izinin Allah zai haɗu da alherin Allah saboda annabi ya yi addu'a cewa Allah ya sa albarka a cikin sammakon al'ummar ina fata an gane Sau da aka tsuntsu za ka ga ta yi sammako wannan ya sa kamar yadda wasu suke faɗa imru'ul kaisi yake faɗa har yana siffanta kansa ya yace wa qad aqtadi wa tsairu fi kanatiha ce na kasance nakan yi sammako a lokacin ma tsuntsaye suna cikin gidansu ba su fita ba Ya ce zan yi sammako na ɗauki doki na har yana siffanta dokin muqirrin mufirrin muqbilin Mudubirin, ma'an kajalmudi sakharin qaidil awabidi haikali yace zan ɗauki doki wanda idan yana gudu kai ka ce ɗaure mun dawa aka saboda tsabar gudun shi yace kuma dokin yana da ƙarfi ga ƙirji duk abin da ya bangaza to ya gama da shi wallahi yana da ƙirji mai kwari idan ya daki abu maganarsa ta ya yace to haka nake sammako in fita nema to imrul qais ma a zamanin jahiliya an period eh an yana sammako nema balantana kai na fata an fahimta don haka tawakkali ba yana nufin mutum ya shanta ke ya jira Allah ya kawo ba a'a ka fita ka nema sannan kuma ka dogara Allah ne ke bayarwa ba dabarar ka ba ba iyawar ka ba ba tsabar zafin neman ka ba na fata an gane na'am Allah madaukakin sarki ya ce mun bashi makanna lahu hotel ardu mun bashi dama a doron ƙasa, mun hore masa ƙasar, mun hore masa wannan al'amari amma sai muka bashi sababi akan komai Allah ya ce saboda komai da kake ganin sai yana da sababi shi kuma da ya tashi fa a sababan sai ya bi sababin da muka dora masa akai da haka komai yana da sababi ba zai yiwu ka samu ba sai ka fita nema ba zai yiwu kana kwanta kawai ka kuɗi suna zubo maka ba wannan an yi hitin zamanin wasu annabawa akwai annabin da a zamanin sa wannan annabi ne alaramma annabi ayyu an yi ruwan kuɗi shi a zamanin sa kaga wannan zamani ai ya wuce amma da za a maimaita hikan da muna bukata billahi lillahi ina fata an gane annabi ba kawai ya fito da safa kawai yana wanka fa zai yana wanka zai fita kawai ya ga kawai kuɗi yana zuba ya leko ya ga fadar gaske da daloli ne suke sauka ai sai ya ɗauko sa ya lullube sa ya ɗaure ya ɗaure ya fito ya ɗauko buhu ya dinga ɗiba yana zubawa sai Allah ya ce ka tura mala'ika ya ce ka tambayi annabi Ayuba har da shi a ɗiban kuɗi na <laughs> annabi ayuba ya ce falalaka Allah wa ya gaji da ita ai wallahi in kwana za yi kana yi mu ma kwana za mu muna ɗiba <laughs> an gane magana da kyau ko tawakkali kenan ka fita ka nema kuma ka dogara Allah ne ke bayarwa Allah ya ji yadda mu Mm. Mm. Wama min dabbatin ba wata dabba allati ta dubbu alal ardi bi rijliha wacce take da ta ta da kafafunta ko take jan suke ko wani a makamancin haka na fata an fahimci magana illa alallahi rizquha fa ta agunin ta Allah Allah arzikin ta yake wa ya'lamu mustaqarraha wa musawdaha kullun fi kitabin mubin sai Allah yake wa ka'ayyin min dabbatin kamar ka sai bayin nan me yasa suka dogara ga Allah sai Allah yake wa ka'ayyin min dabbatin nawa ne a cikin dabbobi la tahmil rizqaha wanda tana tafiya ba ta dauke da arzikinta Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah yake azurta ta tare da ku gaba daya dan Allah ina bankin tururuwa ina ministry na aikin tunaku ina kasuwar beraye in ba cikin gidajenku ba da filin ɗangu <laughs> ina fata fahimta waɗannan dabbobi da suke gani ba su da wata kasuwa ba su da wani menene wani banki ba su da wata sana'a ba su da wani aikin gwamnati ba su da komai wa ka'ayyin min dabbatin Allah ya ce nawa ne cikin dabbobi la tahmilu rizqaha ba ta dauke da arzikinta Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ya azurta ta da abincinta da komai kuma shi da ya azurta ta kuma shi yake azurta ku yanzu dan Allah duk wanda ya yarda da wannan zai tsaya yana tunanin wani ya hana shi saka da duniyar nan malam zaka tsaya kana tunanin wani ne ya hana ka ka daina hasada dan Allah ba wani wallahi baka fihi zane ba dan Allah ya bahi ba zane ya fika ba kawai farla ce ta ubangiji in ya ga dama kai ma sai ya maka kuma ka nema a sa mana sai Allah madaukakin sarki ya baka baka ga annabi zakariya da ya ga Allah ya bawa maryam abincin aljanna sai koma ya addu'a Mm. Allah ce hunalika da zakariya rabbahu anan ne zakariya ya kira ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ni ma ka bani zurriya tayyiba da ya gana na maryamu Allah ya mata baiwa ya mata ni'ima ba kama ta yi da duka ba ba hasada ya mata yace fita ga gidana ba ina fata an fahimta yau an waye gari daga wani Allah ya mar ni'ima sai wani kawai ya dora gaba da shi haka kawai kuma malamai suka ce babu gabar da ake sa tsammanin ba za ta kare ba in ba gabar wanda yake hasara da kai ba shi wanda yake hasara da kai ko kana bashi wallahi tallahi baya kaunar ka karewa kenan kana mar wallahi baya son ka shine suke cewa kullul adawati qad turja izalatuha illa mawadda illa adawata man adaka bil hasadi kullu kullul adawati duk wata adawa da gaba kattur izalatuha ana fatan wata nan za gushi duk wanda ke kinka duk wanda bai kaunar ka akwai ranar da zai dawo yana kaunar ka akwai yiwuwar haka ana fatan haka yace illa adawata man adaka bil hasadi sai dai gabar wanda yake gaba da kai saboda hasada shi wanda ke hasada da kai duk alherin da zaka yi mar a duniya ba zai taba kaunar ka ba wallahi kamar alherin amma wani zaka mika mar sai ka tafi kuma wallahi ya zage ka ka bashi ka juya baya ya zage ka saboda kawai baya kaunar ka dan me yasa Allah zai ma ni'ima da har ka bar kyauta <laughs> Allah alarma abin abin haushi wai nama na jan kare Allah ya sauwake Allah ka raba mu da hasada Allah ka tsarkake mana mu wallahi Allah ka tsarkake mana mu. to shine yake cewa wa iyyakum huwa samiul alim kuma Allah madaukakin sarki ne ji ne al alim kuma shine masani to mu ji alarma muna ƙara mintuna kaɗan mun tashi da raba karatu sa'altahum man khalaqa samawati wal arza da zaka tambaye su wane ne ya halitta sammai da kasai wa sakhara shamsa wal kuma ya horar da wata da rana la yaqulunna Allah wallahi za su ce maka Allah ne wannan tauhidin rububiyya da muka yi da kafirai sun yadda Allah ne ke halitta mu mun yadda ina fata an fahimci magana inda ta za ta ke tsakanin mu da su shine tauhidul uluhiyya tauhidin ta Allah da bauta da haka inda zaka tambaye su wane ne ya halitta sammai da kasai wane ne ya hore rana ya hore wata duk za su ce maka Allah ne ƙul to Allah maɗaukacin sarki sai ce abin nan da ya ƙulun na fa'an na yi ufakuna to yaya ake karkatar da su daga bautawa Allah yaya ake bauɗar da su sun yarda Allah ne ya halitta sammai da ƙarsai? kuma Allah ne ya hore rana shi ne ya hore wata da ƙudurarsa to wannan ai ya kamata ya sa su su bautawa Allah to amma me yasa ake kautar da su daga bautar Allah yace Allah ce Allahu yabsutur rizqa Allah shike shimfida arziki liman yasha'u ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa wa yaqdiru lahu haka kuma Allah ne madaukakin sarki yake kadaita arziki ga bayinsa idan ya ga dama shi yasa wannan kuma hikima ta Allah na takaita arziki ga wasu da kuma hana wasu a ba wasu arziki a hana wasu wallahi hikima ce ta Allah ta a zauna lafiya idan duk talakawa ne mu bala'i za mu ta yi a duniya da kuwa za a yi ta yi saboda kowa haushin kowa yake ji ko ba haka ba ne? in kuma duk masu arziki ne to nan ma matsala ce wa zai maka kwasar shadda ala ramma walau ba sada Allahu rizqa li ibadihi la bagawtu al ard walakin yunzilu bi qadri ma ya sha. Allah ya ce da Allah ya shimfida arziki ga kowa da duniya ta rikice gaba daya la bagawtu al ard da mutane sun koma barna da hayaniya da bankaura a doron kasa Allah ya ce walakin yunzilu bi qadrin ma Allah yana sauke arziki ne gwargwadon abin da ya ga dama to shi yasa anan ma yace Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u Allah ne ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa wa yaqdiru lahu kuma Allah ne ke takaita arziki ga wanda ya ga dama yace inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne game da komai yanzu dan Allah idan mun yadda Allah ne ke bada arziki za mu je gurin wani si ya wulakanta fa ya bamu ba za mu je ba mata za su je suna ta zuwa gidajen bokaye da mutane suna zuwa gurin bokaye su asirce musu ogoginsu don su dinga ɗiban kuɗi suna ba su kaga mutum malam ya fi shekara goma kullum yana zuwa gurin malaman tsubbu akan sai an jawo hankalin ogansa ya bashi kuɗi kuma har yau bai bashi ba kuma har yau bai daina zuwa gurin matsubbatan ba ko ba haka ba ne? eh, eh alamamma mutum ya ta zuwa gurin ya cewa a jawo hankalin wani wallahi oganmu ne yana da kuɗi ya hana mu kaza kaza har yau shekara goma sha biyar ba a jawo sai ya bashi kuɗin ba kuma bai daina zuwa ba wannan ba asara ba sai mara ka zubar da imaninka ka zubar da mutuncinka ka zubar da ɗaukakarka ka zubar da darajarka ka zubar da addininka don neman duniya in ka yarda da cewa Allahu ya busutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru zaka ma tsaya kana bata lokacinka akan wani banza malam ka je ka nema a gurin Allah malam ka tafi ka je ka nema a gurin Allah Allah sai ya baka akwai wani wanda na sani gidansu duk masu kuɗi ne shi kaɗai ne talaka wannan ya je gurinsa neman bukata ka ba ya wulakanta shi wannan ya je ya wulakanta shi wannan ya je ya biya mar bakar magana kawai ranar sai ya zuciya ya je ya wanka ya sako kayansa ya ɗauro yan sauran kayansa ɗin karansa a jaka ya zo sai ya tara sai ce to zan tafi neman kuɗi kuma in Allah ya da wallahi sai na yi eh, eh ka je din ka je din yace eh zan tafi kuma wallahi sai Allah ya bani kuma wallahi da ya tafi sanda Allah ya bashi kuɗin wallahi ya dawo kuma ya tafi musu a talaka kuma ya dawo mai kuɗi ƙaryar banza ma nan akwai ma falala wulaƙantacce a duniya irin kuɗi ma na? annabi fa cewa waye lauka na fi duniya ta'dilu janaha ba'uba ma ta kafir fi hashur bata ma'i da a ce duniyan nan da abin da ke cikin ta ya kai kwatankwacin fuffiken sauro daraja a gurin Allah wallahi kafiri ba wai magana arziki ba ko makwarwar ruwa Allah ba zai bashi ya sha ba to kuma har akwai wani tsiya a cikin duniyar ai kawai manufa ta neman arziki ya baka kai addini idan ma zaka nemi arziki dan wannan to kuma wanda zai nemi arziki dan yayi addini zai neme shi ta yake halal yake haram ba zai jira bane Allah ta ya bashi haka ne ko ba haka ba sai ta ne sai Allah ya kawo sannan yi addini da Allah ya sauwake Allah shirye da mu da haka yake cewa Allahu ya busudur rizika liman sha'o min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allaha bi kulli shay'in alim sai ta wala in sa'altahum man nazzala minas sama ma'an da za ka tambaye su wa yake saukar da ruwan sama daga sama wa ya saukar da ruwan sama daga sama fa ahya bihi al-arda kuma ya raya kasa da wannan ruwan min ba'di mautiha bayan kasar ta mutu abinda ake nufi da mutuwar ƙasa, ita shine damaduha wato kekashe wata da daskare wata da bushe wata to idan ta bushe shine ta mutu idan Allah ya saukar da ruwa ta yi laushi ta yi taushi tsoro suka fito kayan abinci ya fito to kenan kuma Allah ya raya ta sai kaga ta yi kore shar tana tana nan gwanin sha'awa la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne qul alhamdulillah to ka ce musu godiya ta tabbata ga Allah bal aktharuhum la ya'qiluna da yawan su ba su da hankali ba su gane waye ya kamata su bauta ba na'am araramma Naam. ce wa ma hadhihi alhayatud dunya wallahi ba komai bane wannan rayuwar ta duniya illa lahawun fate wargi wa la'ibun da kuma wasa Allahu malamai suka ce shine wasan da yake da alaka da shagaltar da zuciyar mutum shine Allahu Allahu kuma wasan da yake da alaka da shagaltar da gabobin mutum irin wasan kwallo wasan table tennis wasan wane ne wargi dai da wasa da haka babu wani abu a cikin duniyar nan face abin da ke shagaltar da zuciya da kuma abin da ke shagaltar da gabbai to dama waɗannan guraren guda biyu su ne bauta wa Allah haka ne ko ba haka ba zuciyarka ta yarda da Allah ta yarda ta imani da Allah ta yi aiki don Allah sannan gaɓoɓinka kuma su aikata a aikace to daga ka biye wa duniya sai ta warga zama waɗannan abubuwan guda biyu ta warga zama zuciya ta warga zama gaɓoɓi to daga waɗannan abubuwan guda biyu kuma sun samu tasgaro a rayuwar musulmi to magana fa ta kare wallahi kawai abin da yake jira ya mutu ya shiga wuta in yi wasa wallahi da aka a yi hankali da duniya a yi hankali da duniya saboda tana haifar da shagaltuwar zuciya da kuma shagaltuwar gaɓoɓi ya zama zuciyarka ta ƙi ta yarda da Allah haƙiƙanin yarda zuciyarka ta ƙi ta sakankance da ubangiji sha'awa sha'awan duniya da hayaniyar duniya suna zakewa zuciyarka to daga wannan ta faru sai na biyu biyu baya sai gaɓoɓinka su bauta wa Allah su koma wargi da wasa da haka kai ne waya kai ne tatin kai ne table tennis kai ne gidan kwallo kai ne gidan gala kai ne gidan fim kai ne kaza kai ne kaza duk wani abu na shegantaka sai ka zake masa to shine Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatid dunya illa lahawun wa ba komai a cikin wannan duniyar face abin da ke shagaltar da zuciya da kuma abin da ke shagaltar da gabbai Allah ka tsare mu daga shagaltuwar waɗannan abubuwan guda biyu yace wa inna daral akhirata lalle gidan lahira lahiyal hayawan ita ce gidan rayuwar dindindin da alhayawan da alhayatu duk ma'anarsu ɗaya ita ce gidan rayuwa ta jin daɗi gidan rayuwa ta alheri gidan rayuwa ta sakatawa da walawa mana Allah ka sa mu sakata mu wala aljanna ta kala rawi yake Allah ya sa mu bor a aljanna E, mu gugo da gudu da motocinmu sai mun zo gaban malam wane ne malam da ta sani Umar Jelle lemu kawai sai mu bor a gabansa. sa sai Allah ya Allah ya saka muku malam kun taimake mu <laughs> mun shigo aljanna kawai sai mu ta bor wallahi tallahi in kai ba za ka yi ba karkai ni kan wallahi tallahi zan yi yawa ina ganna faɗa kuna wani wa? tsumewar ka ta banza ni ba su hana ni faɗa ba wa ni boris zan yi aljanna billahi allazi la ilaha illa huwa ka gama tsubewar ka ni boris zan yi wallahi a aljanna an gane muna tare ko to masha Allah Allah ya kai mu gabaki daya to masha Allah <laughs> wa inna daral akhirata lalle gidan lahira lahiyal hayawan shine gidan rayuwar jin daɗi gidan rayuwar dindin laukanu ya alamuna Allah ya ce inda sun kasance sun sani sai Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki kafirai idan suka hau jirgin ruwa laha sai su dinga kiran Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsantsanta kiran gare shi addini anan ana nufin ai addu'a wato suka tsantsanta da'awar da addu'a ga Allah Allah ka tsayar da mu daga lokacin da suka yi da jirgin ruwa sun san cewa an kwashe kafafunsu ba su da wata dabara ko hikima to a lokacin sai gaba ɗaya tauhidinsu ya dawo sai su koma suna cewa Allah wannan jirgi ba wanda ya iya da shi sai kai ya Allah ba mai tsayar da mu sai kai ya Allah ba wanda zai kai mu gaba sai kai fi ta addu'a mukhlisina lahu din su tsantsanta addu'a ga Allah ba za su kira sunan lata da uzza da manata da sauransu ba da hubal din duk ba za su kira su ba sai su kira sunan Allah shi kadai falamma najahum ila albarri Allah ya ce daga ya tsayar da su zuwa kan tudu sun ji sun taka dandamalin ƙasa ke za ku yi shirku ne kuma su koma shirka ai ba dan abin nan ba hubal ba aida ba matsira ba ai ba dan lata ba da yau mun dilme ai ba dan uzza ba da kaza ai ba dan direban nan to kai ma baka yi hankali ka san wani lokaci idan an zo za a yi hatsari sai Allah ya kiyaye sai an sauka sai ka ji ya ce kai direban nan akwai shege a lalle ko shege ne billahi lillahi wallahi ba dan ɗauta kan motar nan da yayi ba ai da mun halaka gaba daya kaga su ma sun zama yan uwan waɗannan saboda ka mai da cewa direba ne ya tsayar da ku ko ba haka bane kai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u in ba dan Allah ya so mu da rahamarsa ba ya sa akwai rayuwar mu a gaba ba ai yau da mun shiga uku da mun mutu yau gaba daya to wannan shine tsantsar tauhidi amma ka iya hadawa da cewa in ba dan Allah ya tsayar da mu daga motar nan ba in ba dan Allah madaukakin sarki ya kubutar da mu ba sa'an nan direban nan ya dauke kan motar nan ba to da mun yi karo da trailer nan to wannan tauhidi ne ko alaran ma eh ba matsala a wannan insha Allah ta'ala domin wannan kalmar ka ta ce wasa annan din nan sai ya nuna cewa shi mashi'ar Allah daban mashi'ar direba kuma daban abinda Allah ya tsara daban abinda direba kuma yayi daban direba yayi iya abinda zai iya yi a bangaren sa na dan adam amma Allah shine wanda ya tsere ya tsiratar da mu ya kubutar da mu to wannan shine to shine zaka ga mutane idan suka rasa yadda za su yi su koma gurin Allah su koma su ta roƙon Allah su ta addu'a sai ranar da Allah ya biya musu bukata sai su watsar da Allah kuma sai ga mutum ya ta turo mana takarda nan malam a sama addu'a malam akwai matsala malam kaza sai dan bukatarsa ta biya ya kwashe aiki malam sai ka nemi shi ka rasa dan fiye watan da ake kawo masu sauraron ta alimma ba za ka ganki a kawo ba a mu eh sai damuwa ta dasa na sai sake dawowa kuma Allah ya sauwaƙe to shine falamma najjahum ila albarri idahum yushrikuna idan ya tsayar da su daga abin nan zuwa kan tudu sai su koma shirka sai Allah ce liyakfuru bima atainahum sukan yi haka ne dan su kafircewa abin da Allah ya ba su na rahama na falala na alheri da kuma kubutar da su da yi an gane ko waliyatamatta'u dan kuma su dan ji daɗi na wani lokaci fa ya alamuna, Allah yake wallahi za su gamu da ni sai yace mai alaramma نعم نعم Allahu akbar Allah ce a walam yarau shin ba su gani da anna ja'alna haraman aminan mun sanya harami amintacce wato yana nufin makkatul mukarrama zada Allahu takriman wa tashrifan wa ta'zima abin mamaki abin al'adabi abin burgewa tun da har yanzu Allah ya hana a yaƙi garin makka ko a je a ainihin wato farauti ko a hari garin makka ina fata an gane Allah ya ce to yanzu don Allah kafiran nan ba za su yadda mu ne muka kawo addinin nan ba mun sanya haraman harami aminan amintacce garin makka gashi nan a lokacin jahiliya fa lokacin ma da ba addinin musulunci ko cutar wani kai ya taho ka'aba ya bari ya je ya dawa ya tsine maka albarka sai ka gama mutum ya bi yana ba shi hakuri saboda sun yadda wannan guri ne wanda in aka je aka gaya wa Allah matsala wallahi tallahi yana daukar mataki akan ta wannan tun a zamanin jahiliya sun yadda da haka sun yi imani da haka har zuwan musulunci kuma abin haka yake sannan duk gangancin kafirai ku ji wannan da kyau duk gangancin kafirai ba su taɓa yadda a zo a garin makka ba ya sa hatta abara hata da ya zo zai rusa ka'aba tun kafin ya iso Allah ya waje waje da shi saboda ka'ida Allah ya sanya garin makka ba a yakarsa ba a kai mar hari kuma wannan abin tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu da muke magana ya sa ku duba duk yaƙe-yaƙen da ake siriya ne iran ne a filistin ne a ina ne a ina ne har yau an gagara saboda su kafiran duniyar da kuke gani san suna sanar da abin da suke wallahi sun san duk ranar da tsautsayi ya sa suka jefa wani mizaid ko wani bom garin makka na rantsi da allah duniya ta rikice kenan gaba ɗaya kuma shi kenan bala'i ya faru da al'umma sun san da haka wallahi so sanin wannan yasa duk rigimar da za a yi duk rigimar da za a yi a duniya da wahala kaga an garin makka ba za su iya harata amma ku ji da kyau ku ajiye wannan kasa din ko ba daɗe ko ba jima ko mun mutu ko kuma mun rayu duk ranar da wata ƙasar kafirai ta kuskura ta haru wannan gurin na rantse da Allah kuma ba ku abina na bahir rantsuwa duniya ta wargaje kenan daga wannan rana Allah ba zai da a yaƙi wannan garin a zauna lafiya ba to ne Allah yake cewa awalam yaro shin ba sa kallo ne anna ja'alna haraman aminan mun sanya harami amintacce a gaba da su gahi suna kallon garin makka ba a taba hararsa ba kuma mun ce nan ɗakin mu ne gidanmu ne ko ba wanda ya taba harar wannan guri wannan kadai bai sa su yi imani da mu ba wa yi takhattafun nasu min haulihin abin mamakar mutane ana karkashe su yi takhattaf ay yu'khadun wa yuqtalun wa yu'kalu amwalihim ana kama su ana kashe su ana karbe dukiyarsu ga gefen garurukan makka duka ana ta jin labarin an kawo hari an yi kabila kaza da kaza sun yi yaƙi waye ina fata an gane amma ga makkan an gagara a hari a cikinta wannan kaɗai bai isa ya sa su yi imani ba Allah ka ƙara mana imani da kai ya Allah Allah ya ce afa bil batil yu'minuna yanzu da ƙarya da shirme da shirɓagiya da ɓarna za su yi imani wa bi ni'matillahi furuna da ni'imar Allah za su kafirce Allah ya ce wa man azlama ba wanda ya fi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiban sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah subhanahu ta'ala au kazzaba bil haqqi ko kuma aka zo masa da gaskiyar Qur'ani da hadisi ya ƙaryata yace bai yarda ba lamma ja'ahu lokacin da su zo masa Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirina yanzu jahannama bai ta zama akwai makomar kafirai a cikinta ba bai zama akwai makomar kafirai a cikin wutar jahannama ba Allah tabbas ne akwai makomar kafirai a cikin wutar jahannama Allah ka sa ba ma ciki ya Allah Allah ya ce wallazina jahadu fina wanda suka yi jihadi don tafarkin mu ya daukaka wanda suka tsaya tsayin daka don addinin musulunci ya ci gaba wanda suka karantar wanda suka ba da dukiyarsu wanda suka tsaya tsayin daka akan ci gaban addinin musulunci lana hadiyan na subulana Allah ce wallahi sai mun shirye da su ta farkin mu duk abin da za su yi wanda zai zamanto musu alheri duniya da lahira sai mun tsora su akai yasa ka'ida shi ne daga kaga aya kace bari kai aiki da ita sai Allah ya kara ma shari'a shine wallazi nahata dozadahum hudan wa atahum taqwa wanda duk suka shiryu Allah ya ce da hudan sai mu ƙara musu shirya daga kaga hadisi kace bari kai aiki da shi sai Allah ya ƙara ma basira da fahimta da imanin yarda da wannan hadisin daga kaga wata aya kace bari kai aiki da ita sai Allah ya ƙara ma imani ya ƙara ma basira ya ƙara ma hazaka ya ƙara maka ɗaukar wannan ayar da aiki da ita sannan kuma sai ya shirya da kai zuwa ga duk abin da zai zama alheri duniyarka da lahirarka shine wannan faɗin Allah da yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana shine kuma can da Allah yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum Allah yace sai mu ba su takawarsu mu ba su jin tsoron mu mu kimsa mu jin tsoron mu a cikin zukatansu Allah ka sa mana jin tsoron ka a cikin zukatan mu ya Allah lanahdiyannahum subulana lalle mu hiyar da su ta farkin mu wa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki lama al muhsinina yana tare da masu kyautatawa Allahumma ja'alna minal muhsinina Allah ka sanya mu cikin masu kyautatawa yan uwa da wannan ne muka zo karshen wannan sura ta suratul ankabuti kuma da wannan muka zo karshen tafsirin mu na bana gobe in Allah ya da zamu rufe wannan tafsiri abinda muka faɗa daidai a cikin abinda muka karanta tun daga ɗaya ga Ramadan har zuwa rau Allah madaukakin sarki ba mu lada da ni da ku gaba daya wanda muka yi tuntuɓan harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya mana Allah ka haɗa mu da alherin wannan wata ka haɗa mu da albarkar wannan wata ka ji iyayenmu ka gafarta musu ka sa aljanna ta zama komarsu duk aikin alherin da mu ya Allah a wannan duniya ka sa iyayenmu suna da kamisho a ciki duk abin da mu aikata na alheri Allah ka sa iyayenmu suna da kamisho a ciki duk abin da mu samu ya Allah na alheri Allah ka sa iyayenmu suna da kamisho a ciki ya Allah ka kan ainihin wato malamanmu da suka koyar da mu da kuma wanda suka tsaya akan mu sanda muka dan taba karatu ya Allah kai musu rahama ka har amu da su a aljanna wanda kuma suke rayu musamman malaman mu na wannan gari Allah madaukakin sarki ka raba mu da su lafiya ka kara musu lafiya da imani ka kara musu takawa da tsoron Allah ya Allah muna da 'ya'ya, Allah ka sa albarka a waɗannan 'ya'ya, muna da mata Allah ka sa mu albarka a cikin waɗannan mata da muke da su muna da dukiya ta kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin dukiyar mu muna da ilimi daidai gwargwado Allah ka kara mana ilimi mai albarka kuma ka karba mana abin da muke yi da shi Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna zama komar mu hada huwa ma inna billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai gobe za mu karanta dan abin da ya sawwaka na abin da aka turo na bayani insha Allah tun da babu wannan akwai da Allah wata baiwa Allah ta wuce dole na dubu hamsin da ta a gurin karatu na mata ke dubu ashirin a sashi a cikin asusu na ayyukan marayu na mata a sashi ko dubu talatin kuma a kawo nan asusu marayu na maza an kawo shi kuma insha Allah wanda ta aiko yaran mana yaran yaran yaran Alhaji Abdullahi mai dare sun kawo na dubu daya